الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون Allah shi ne wanda ya sanya muku dare ya zama mai duhu domin ku samu hutu da natsuwa a cikinsa, kuma ya sanya yini ya zama mai haske domin ku yi aiki a cikinsa. Hakika Allah ma'abocin falala ne ga mutane, yayin da ya lullube su da ni'imominsa na zahiri da baɗili, sai dai da yawa daga cikin mutane ba sa gode masa madaukakin sarki akan ni'imominsa.